أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيراً يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا Thank you.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 ومن اقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين والسلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yabo da guri ya tabbata ga Allah madaukaki da cikin ni'imarsa da kullum muke gode mata ya haɗa mu a wannan masallaci na galadanci a birnin kudu a jihar jigawa a wannan maraice na laraba bakwai ga watan ramadan shekara ta 1444 na hijira, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda kuma shi ne 29 ga watan uku a shekara ta 2023 na lissafin miladiyya a ci gaba da bin da kuma kokarin karanta abin da Allah ya yassare dangane da bayanai da sharhi na ma'anonin aya ta goa ta hamsin da takwas zuwa ta hamsin da tara a sunutun nisa biya abinda muke karantawa dangane da faɗin Allah maɗaukaki inna Allah ya amurkum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idza hakamtum an-nasi an tahkumu bil 'adl cikin wannan aya da abubuwan da suke da alaka da ita mun yi magana akan abubuwa da yawa musamman bangarorin amana da kuma abin da ya shafi a adalcin magana adalcin ne muka fara kuma yau za mu dora a kai insha Allah abu ɗaya da na san na yi ishara a kansa amma ba mu kammala magana a kansa ba cikin nau'o'in amana akwai amana da take da alaƙa da al'akwal ma'ana amanar da aka ba mutum ta zance mun ɗan ishara da zuwa da kuma tambihi akan muhimmanci. Eh, maimaitawar fa'idar ta ita ce nuna mana abin da ke cikin yada sirrin juna na sharri hakika mutum ya amince maka da wani sirri naka ko da ba wai don kwaɗayin ka je ka yaɗa shi a majalisa ba haka kawai ka wa wani labari ya kamata ka ga girman abin lalle wannan yana cikin cin amana eh, wani lokaci mai maganar yakan sarraha ya ce wannan maganar amana ce kar a biya kowa wani lokaci kuma yana ganin baya bukatar ya faɗi haka ya yaba wa hankalinka ya dogara da cewa baka da magana to ya kamata mutum ya kiyaye ko an faɗa ko ba a faɗa ba muddin wannan abu sirri ne na wannan mutumin to in ba shaida aka neme ka ba ba dalilin da zai saka ba da labari kun ga dai yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da sahabbansa ko san kissar annabi sallallahu alaihi wasallam da aurensa da sayyidina abubakar ya ji cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da niyyar aure dangane da hafsa yar umar da aka neme shi ya neme ta sai nuna baya bukata har ran umar ya ɓaci ashe dalili shi ne sisir na abubakar yana da ilimin cewa manzon allah sallallahu alaihi akwai abin da ya ambata dangane da to amma saboda baya son ifsha'in sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shuru sai ya shuru wanda wannan abun har zai sa umar ya fara fassare-fassare amma allah ta ba a hakan ba saboda ita magana kamar yadda bahaushe ke cewa idan baka faɗe ta ba kai ne kake da ita haka ne yau kana da damar ka fasa akwai abubuwa tsewa da ka sani akan wani wani sai ta kallonsa da shi amma tun da duk duniya ba wanda ya sani sai kai sai ka zaje jama'a duk ba sa kallonsa da wannan abin sai kai kadai ko to taimakon kanka ne da taimakon hankalinka da taimakon shi da mutuncinsa ka rike magana nan har abu da ka da kowa ne kada ka dauka wani abu ne na wajibi cewa in ka zo mutuwa za ka yi wasiya to dama a wani sirri da na aji dangane da wani bari in gaya ma kai ma ka ci gaba ai ba handin oba ake da sirrin mutane ba ko ba haka bane ba daidai bane duk abin da abqahu Allah ta'ala sirran yahfazu Allah tabaraka wa ta'ala bihi 'irda akhik fahfazhu فحاول أن تبقيه سرا maktuman duk abin da Allah maɗaukaki ya so ya zauna ya wanzu a matsayin sirri dangane da dan uwanka wanda a cikinsa akwai kiyaye mutuncin dan uwan nan to da Allah kai ma ka yi kokari ka kiyaye mutuncin dan uwan nan naka kar ka ga wa kowa ka daina jin zogi da raɗaɗi da nuntsini cewa sai ka gaya ma wani labarin sirrin dan uwanka ka bar shi tun da ba a sani ba ya wuce wani abin saninsa cutarwa ce akwai wani ilimin da zai sanya cutarwa da rashin lafiya ga wani in ya ji shi akwai wani mutumin da ake ganinsa da daraja da mutunci in ka ba da labari a kansa dangane da wani abu sai mutuncin ya zube to tun da ba za ka cutu da zubar mutuncin nasa ba ka bar shi don Allah ka tsare babu abin da zai same ka in ba ka faɗa ba kuma da Allah ka samu lada akan wannan za ka da Allah mu duka kiyaye wa junanmu sirri sawa'u an nemi cewa wannan amana ce ko ba a nema ba daga cikin abin da zai karfafi wannan magana hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa kada ɗayan ku ya je ya yi abin da zai yi dangane da iyalinsa cikin dare ba wanda ya sani shi an yi biya sannan ya zo da safe yana hira a majalisar sai ce jiya kaza da kaza da kaza dangane da iyalinsa annabi sallallahu ya ba da wannan misali saboda eh, ya zama misali ne akan kowane abu sai ba da misali da abin da ɗan adam yake kyama da kansa da wahala ka samu mutum mai hankali yana ko yawa da wahala mutum mai hankali ya zo ya zauna yana ba da labarin abin da ya shafi iyalinsa tsakaninsa da shi da ita musamman abin da ya shafi kwanciyar aure cin yanzu yana ba abokai labari ka iya ba ina jin ina nufin za ka iya ji ana ba da labarin rikici da ya faru an saba an yi kaza an yi kaza ya ba ta haƙuri ta ba shi haƙuri abin ya wuce ko amma wancan abin da mutum ya zai ba da labarin sa gaskiya ba tsatsan tsantsan mutum ne ke wani ko a cikin masu hankali to shi ba shi a ciki to sai annabi sallallahu ya bada misali da wannan dan ka ga girman abu cewa ba daidai bane ku yi abun ku. sannan yara su zo su sani me yasa ko faɗa tsakanin miji da mata yi abinsu a daki in suna da yara kada su bari 'ya'yansu su san cewa yau an saba su yi abinsu can a ɓoye me aka yi to yanzu idan mutum mai duka ne da zagi da daga sauke aka ga duk 'ya'yansa suna jin abin da yake gaya wa mahaifiyarsu kuma babu abin da ke lalata tarbiyyar mutum irin ya ji irin sirrin da ke tsakanin uwa da uba musamman na wannan abin da zai da mutunci yaro in yana da wayo ya riski irin wannan to baya fita daga kwakwalwarsa kuma duk lokacin da abu ya zo kansa sai ka ga shi ma wannan abin su ya zo ya tuno sannan sai zama cewa ashe an ba shi tarbiyya mummuna tun yana karami za ka a kiyaye maganar sirri ne a daure da Allah a riƙa kiyaye ta shi ilimi ba kowanne ilimi ne in an san shi ake faɗarsa ba ku gani ilimi na addini ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bayanin da ke nuna halaccin ana iya ɓoye ilimi domin maslaha ko ni shekara sai ni wannan maganar al-imam al-bukhari har babi ya buɗe ya kawo hadisai ƙarƙashin wannan babi cewa ya halatta kitmanul ilmi lil maslahati ko lil maslahati a ɓoye ilimi ba wai ana nufin ko kowane ilimi ba amma akwai wani abin da in ka faɗe shi zai tada hankali akwai wani abu in ka faɗe shi zai sa a je a yi zanga-zanga akwai wani abu in ka faɗe shi zai je a kashe wani akwai wani abin da in ka faɗe shi mutuncin mahaifinka da mutuncin yan unguwarku da sauransu zai zube to sai kai shuru ka kyale shi ba su ne sai an ji ba karka ce wa ai amana ce sai na sauke nauyi wa ya dora maka nauyin da sai ka sauke shi ba a dora maka ba mutum yana sauke abin da aka dora masa to wannan abin da aka dora maka shine wannan din karka sauke shine abin da aka dora maka don haka an dora maka ka riƙe shi har ka mutu kar ka sauke shi ne ka ɓoye sirrin ɗan uwanka yana daga cikin darussa manya da suke da alaƙa da wannan a aya da muke magana a kai daga ciki har yanzu darussan akwai wajabcin mutum ya ba da shaida ya shigo cikin wannan a da'in amana daga cikin amanoni akwai shaida an kafa shaida a kan cinikin wani gida kuma aka sa ka a ciki aka ba ka takarda ka sa hannu to idan wani abu ya taso dangane da wannan ciniki da aka yi ko gida ko fili ko babur ko keke ko makamancinsa ko waya ka shaida rana kaza da kaza da kaza tsakanin wani da wani an yi kaza wani shaida to kada ka ce ba za ka je ka ba da shaidan ba in an bukata domin rashin ba da ita zai sa haƙƙin wani ya tozarta ko haƙƙin wancan da ya shigar da kai a ciki wanda ƙila yanzu ba shi da rai ko kuma haƙƙin wannan wanda aka sai abun a wurinsa ƙila shi ma yana da rai ko ba shi da rai to kaga wannan rashin ba da shaidar ka zai jawo mummunan abu kuma daga cikin darussan musamman a wannan tunda aka ce inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha al'ada'u mun yi wannan magana ko al'ada'u innama yatimmu idza tamma al-hiblu wa ri'ayatu shi miƙa abu da ba da shi da cika shi yana yiwuwa ne idan ka kiyaye in dama baka kiyaye ba tun da aka baka aika kaga ba za ka iya bada abinda da baka kiyaye shi to wannan malamai sai suka ce yana nuna mana إذا كان هذا الشيء المؤتمن كلاما وحديثا وشهادة يجب أن تؤدى كما حفظ واجبيني أبادة إتا إلي يدى أكتيا معنى أن أنباك إن لفظيني إن ذنكيني توكتيا يدى أكتيا دون تنزى لفظيني a cikin saƙon magana yana canza ma'ana daga ma'ana ɗaya ta koma ma'ana dubu zuwa miliyan ɗaya gwargwadon adadin mutanen da ka gaya musu a kun san wannan ba ku ko ba ku gane wannan ba yawwa idan mutum aka ba shi labarin wata matsala idan ya riƙe ta da ka ma'ana ya riƙe ta kai da ma'ana to in ya ɗauki ya canza lafuzan ba yadda aka gaya masa ba to haka shi kuma in ya baiwa wani to wanda ya ji daga wurinsa waɗannan lafuzan nasa sun zai kiyaye daga nan zai fahimto tasa ma'anar da zai fahimta to in ya tashi hikaya shi ma in da ma'ana ya riƙe ba da lafazi ba sai ka ga kafin a je a dawo zancen da yake na yabo ne sai iya dawowa a matsayin zancen zai haka ne ko ba haka ba ne ta hmm? ko wani misali da suke bayarwa masu hikima ta irin wannan wani bidiyo da aka yi ko filip na jin dukan kuma kun san shi wasu mutane wannan ya raɗa wa wannan wata ma'anar wani zance shi kuma ya gaya wani na gabansa shi kuma ya gaya wani gabansa aka yi layi na kafin na gaba can da zai gaya wanda zai announcing maganar aji sai ya faɗi wani abu daban da wanda na farko ya faɗa saboda ne transmission na information idan aka kuskure wajen ta'ammuli to dole za a kuskure wajen ada'i kamar ilimin hadisi ne yawwa ilimin hadisi akwai tahammul da kuma me adai shi ne daukar lokacin da ka dauki ilimin eh lokacin da aka kai aka yi maka haddasa na da zaka zo ka ce eh, lokacin da zaka zo ka ce kai ma haddasa na to wannan adai amma lokacin da aka baka labari to wannan lokacin shine tahammuli ka dauki abun ka kiyaye lafazin zaka duk abin da aka gaya maka in lafazi ne sosai ka tsaya ka kiya inda bukatar rubutu ka rubuta yadda in ka tashi gaya ma wani to za ka faɗi a gwaran yadda aka gaya ma amma mu yanzu tsakanin da Allah ya muke a labarai hmm? idan mutum ya ji abu to sai ya juya shi ya markaɗe ya yi assimilating ɗinsa a ƙwaƙwalwarsa ya juya shi ya yi sharhi ya yi ta'aliki ya yi hashiya ya cika shafin da ƙarin bayaninsa san sai kwashi waɗannan ƙarin bayanin gaba ɗaya sai bewa na gaba da shi a ƙarshen magana wanda zai ji sam sam sam ba haka na farko ya faɗa ba haka ne to yana daga cikin rashin kiyaye amana mutum ya canza zancen mutum ba yadda aka gaya masa wannan in ta kama mutum zai ba da shaidar kenan to ya ba da ita da lafazinta da aka ba shi kada ya canza lafazi domin in ya canza lafazi ma'ana za ta canza in ma'ana ta canza mazumuni zai canza musamman kuma a cikin abin da ya shafi qada'i da masail da na fiqhu a mu'amalat kamar da kuka sani a itibari bil ma'ani ne ko yawwa da maqasid su ake kallo wajen yin hukunci ba lafazi ba saboda lafazi zai iya ɗaukar ma'anoni amma in an same shi ya fi cika komai da komai to daga lokacin da ka canza lafazi to za ka iya canza ma'ana za ka ka kiyaye shi sa kuka ga malaman hadisi duk mutumin da yake mai rauni wajen riƙe abin da ya ji to sai su aje hadisin domin ko zai iya faɗin abin da ba haka manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa ba ya ce ya faɗa amma masu kwanya sosai masu riƙe abu yadda aka gaya musu haka kaka rike to irinsu su ne waɗanda ake ɗaukar hadisansu in a zamanin mu yanzu duk ba za ka karɓi hadisan mu ba ba mu ko ba kawai Allah ƙara mana fahimta daga cikin abubuwan da za su taimaka za mu fahimta har yanzu wajibcin yin adalci wajibcin yin adalci to shine ma dama muka zo kan sai za mu karanta daga cikin abin da malai ambata kafin mu dan tabo wani abu na fa'ida in akwai lokaci da yake da alaka da iya maganar adalci na san dai adalci kowa a cikin ku ya san shi ya san fa'idar malami yana cewa wal muradu bil adli alladhi amara Allah bil hukmi bihi abinda ake nufi da adalci wanda Allah ya umarnin a yi hukunci da shi huwa ma shara'ahu Allah ala lisani rasulihi shine abinda Allah ya shar'anta bisa harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam nan abinda malam ke nufi ba iya maganar hadisai yake nufi yana magana akan duk abinda Allah ya shar'anta saƙonsa ya zo ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga duk abin da ke cikin alqur'ani ya ne mafarko shine aula biddukum ma'ana nususin alqur'ani da kuma shari'o'i dai da Allah ya baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka dawwana a cikin hadisai malamai suka ruwaito daga sahabbai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min al-hududi na iyakoki da aka sa na haddi punishment da aka tsara wanda ya za a yi masa kaza wanda ya za a yi masa kaza shi ake cewa mene hududi jami'in haddi da kuma al'ahkam da kuma hukunce-hukunce da za a yi su waɗanda aka gina su akan istihadin alkali, wanda ya tawassalu ilal haƙi bihi da wannan istihadi ɗin to nan hukunce-hukuncen da suke da alaka da halal da haram da sauransu da abin da dai za a a cikinsa duk wannan suna ci sai ce wa hada yastanzimu ma'rifat al-adl li yahkuma bihi wannan yana tilasta lalle mutum mai hukunci ya san ma ake cewa adalci din ake cewa adalci wajibi mutum ya sani alƙali yana daga cikin babban abin da ake nema a wurinsa maganar adalci za mu ishara zuwa ga wani insha Allah wa hadha yastalzimu ma'rifata al-adl li yahkuma bihi domin ya hukunci da shi walamma kanat hadhihi awamira hasanatan adilatan yayin da waɗannan umarni umarni da Allah ya bayar a nan umarni ne wato waɗanda suke masu kyau kuma sannan masu adalci qala fi Allah ya ce inna Allah ni'im ma ya'idukum bi Allah ta'ala ka ma dalla da wannan abin da yake muku wa'azi da shi ma'ana abin nan da Allah yake muku wa'azi da shi ashe isdarul ahkami yusamma wa'azan wa yusamma mau'izatan ko isdarul hukunci da ba da labarin da Allah ya yi sunansa ne wa'azi wa'azi tunatarwa gargaɗi faɗakarwa duk yana cikin abin da ake kira wa'azi to ma dalla da shi abu ne mai kyau abu ne kuma na adalci domin babu inda za ka samu abin da ba daidai ba a cikin shari'ar Allah duk wanda ya ce wani abu ko ba daidai ba in ka duba nasa ka auna za ka ga babu bukatar ma'awu in dai ya saba wani Allah to tabbace wancan shi shine wanda yake ba daidai ba haka ne ko ba haka ba babu bukatar mazanci duk wanda hukuncinsa ya saba wa na Allah to nasa ne ba daidai ba tabbace na Allah shi ne daidai har kiyama ta tashi kuma babu canzawa kun yarda ko da matsala hmm. wani abin kule haka abubuwan suke ka iya cewa wani lokaci zai iya zuwa a kasa yin wani abu to kasawa daban sokewa da rashin dacewa kuma daban an gane yauwa amma ka shi yasa dole ka yadda ka sa wa zuciyarka wannan hukuncin shi mai daidai ko ka iya yi a kotu ko baka iya yi a kotu ba ka dai kana nan da imanin rashin iya yin abu za a tuhume ka ne da ka sayi an ce ka yi ba ka yi ba ko amma zuciyarka ba ta ƙayyata ba to ka tsaya a matsayin ko zuciyarka ba ta ƙayyata ɗin ba ya fi da a ce ka tafi da cewa wannan bai dace ba ba na wannan zamanin ba ne mu mun shiga zamanin da ba a buƙatar irin waɗannan dokokin wannan dokokin akwai ba bayanism a su turawa ba sa so don haka mu aje su a gefe mu ɗauko wanda za mu zauna lafiya da su sau don ka shiga matsala an gane wannan yawwa shi yasa nake nana ta wannan to wajibi mutum ya san me ake nufi da wannan adalci dan yadda zai wani yawwa to sai Allah mu ce inna Allah ni'ma ya'idukum bihi inna Allah kana sami'an basira yace wa hadha madhun min Allah wannan yabo ne daga Allah maɗaukaki ya awamirihi wa nawahi Allah yana yabawa umarninsa yana yabawa abubuwan da ya hana abin yabo ne Allah yana yaba wa kansa Allah yana girmama kansa domin shi jin girman siffarsa ce mu ne aka hana mu yaba wa kanmu don tsarkakewa mu aka hana mu yi wani abu don gori ga wasu mu aka hana mu girmama kanmu mu ji girman kai Allah ya haramta wani yana cikin manya-manyan abubuwan da Allah baya so an fahimci wannan sai ce wa hadha madhum min Allah li awamirihi wa nawahi listimaliha ala masalihi darai domin waɗannan abubuwa da umarnin Allah da hannun da Allah ya akan wasu abubuwa kada a yi to sun kunshi maslahohi na duniya da lahira maslahar duniya da maslahar lahira tana cikin bin umarnin Allah da kuma nisantar abin da Allah ya hana in dai kana so ka samu maslaha me ma'anan maslaha mafita hmm. ke za na tambaye ku Hausa ta ku da ni samun me me maslaha kowa an ka tambaye zai ce ya fahimta ya fi cancanta ya fi daidaito to ku hada su duk abin da kuka faɗa duk dai ne ko da tsirar da cancantar ko da daidaitar amma wajen fassara amfani da alheri yawwa an gani yawwa duk abin da ke sa ake kiransa da turanci suna cewa common interest shi ne ake cewa maslaha duk abin da zai haifar da amfani ga al'umma da daya duk abin da zai amfani da zai haifar da amfani gare ka kai shi ma maslahar ka ce yawwa amfaninka alherinka eh, biyan bukatarka duk shi ma ya shiga ciki in ka haɗo duk waɗannan kalmomin ka tattara su in ka cure su in za ka iya fidda one word daga duk abin da kuka faɗa ɗin nan ku fidda kalma ɗaya za ku ya to ita ce maslaha kun gane abin ko yawwa wani ya ɗauka an ce maslaha na nufin a rikici ya faru a zo a fidda maslaha an gane maslaha shine amfani alheri cimma buri hmm? tabbatar da abin da ake so a cimma na alheri da ma'anoni dai makamantan wannan da wanda kuka faɗa da wanda ba ku faɗa ba da wanda ke zuciya ta ban faɗa ba da wannan ma ba ku faɗa ba in dai wannan ma'anar yake nuni zuwa gare ta sai ake to mene maslaha to idan aka aka bi umarnin Allah aka nisanci hanin da Allah ya hana a kowane lamari to za a samu alherin duniya za a samu alherin lahira to wannan ita ce maslaha za ka zauna lafiya a duniya Allah zai ma arziki Allah zai ɗauka kaka. sannan kuma a lahira ka shiga aljanna an samu ne maslaha ta da addarai ne to shi wannan shi ne sannan yace wa daf'i madarrihima kun gani da aka kawo kishiyar kai ma ka gane me ake nufi da na farkon madar abin cutarwa haka kenan kishiyar abin amfani uwa. don haka maslaha abin amfani abin alheri madar kuma shine ne abin cutarwa to yana kuɗe abin cutarwa duniya da lahira in dai ka bi umarnin Allah za ka ga alheri kada ka shiga cikin sahun masu cewa wannan shari'a ta min tsanani ba zan iya ba ka ɗauka yadda Allah ya ce a ɗauka ka tafi a haka inda ka kasa Allah ya san ka kasa an fahimci abin shari'a shari'aha domin wanda ya shar'anta waɗannan umarni da hannu. a samiul basiru ne shine mai ji kuma mai gani yana jin komai na komplain ɗinku yana jin komai na komplain ɗin halittun da ku ba kwa jin magana su shi yana ji kukan da kwaɗi suke yi da kukan da ƙwari suke yi da kukan da duk wata halitta take yi Allah ya san da shi ya fahimci ma'anarsa ya san me suke so mu kuma iya namu muke bi yaya za a yi wanda yana jin kukan kowa yana jin naku in ya ce ku a tsakaninku ku yi kaza to ai kila ko dan maslahar ku tsakaninku da yadda kuke zama da waɗancan da ba kwa ji la'alla akwai wani alheri anan ku ne ba ku sani haka ne ko ba don haka tun da Allah shi ne fi kowa sanin halitta yace kuma ga yadda dokar yake so a bi to kowa rufe bakin sai bi dokar Allah in ya ce idan mutum ya yi zina a yi masa bulala in bai taba aure ba in ya taba aure a kashe shi sai wani ya zo ce ha za a yi zancen a ɗauke rai laifa laifa yana da kima yana da muhimmanci musamman wannan masu bautar dan adam din na zamani yanzu ko ba sani ba sai yanzu zamanin bautar dan adam da sunan demokradiyya dan adam ya fi kowa daraja a cikin ta ita demokradiyya din babu wani littafi da Allah ya saukar daga sama da yake da darajar dan adam a gun mai demokradiyya dan adam shine farkon mai daraja shine karshen mai daraja abin da yake so shi za a yi kowa a ba shi dama ya je abin da ya ga dama ya zagi Allah ya zagi manzon Allah ya yaga littafin Allah ya ci mutuncin kowa ta ce yana da yanci a rubuta a dokar kasa ma a ce an ba shi yanci to haka tsarin wannan sharrin na demokuraɗiyya yake a ba wa kowa yancin da ya fi ido abin da ya ga dama suna roƙon Allah ya tsare mu daga wannan abubuwa na sharrace-sharrace da za su yi ibtalin shari'ar Allah su fata ta shari'ar Allah ita ce sama da shari'ar kowa da tunanin kowa sha Allah za mu zo mu magana a kan wannan cikin ayoyi masu zuwa Allah ya samu dace magana ta yi mani ko ba ta ji mani ai magana haka take ko ba a saba faɗa ba ne galibi wasu sun ɗauka zan ce system ɗin zaɓen Shi ne demokrasi zaɓe jefa a ba shi ne demokrasi zaɓe intikhab suna hukuncinsa daban amma shi matsalar demokrasi as a system da aka gina shi akan ra'ayin dan adam shi ne sama da komai dan adam ɗin shi ne biyan buƙatarsa ita ce sama da komai to anan ne matsala take in dan adam ya haɗu ya yi ittifaki yace daga yau baya so ya ji an karanta ƙur'ani in duk mutanen unguwar suka haɗu suka yi wannan dokar demokuraɗiyya sai ta ba su dama sai ce to ya jama'a an sa muku doka kada kowa sake karanta ƙur'ani sa'a kuka yi ku musulmi ne a cikin wurin da ake musulunci kuke amma a wani wurin idan masu sa dokan nan suka ba su ce daga yau doka ce kar ai kaza to shi nan fa in kai ka saba wa doka wani yana cikin sharrorin da suke cikin irin waɗannan mutane shi ɗan adam ɗin shi aka bai wa damar ya tuno abin da ya dace ya yi ya iya cewa na Allah ba daidai ba ne kuma wallahi wannan ba kamar ba karamar matsala ce ga tauhidin musulmi ba karamar matsala ba ce ga imanin musulmi da alakarsa da Allah da yadda zai koma ga Allah musamman a context ɗin abubuwan da za mu zo mu bi a ayoyin nan da za mu zo mu karanta alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu billahi أنه آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت لا مكتبنا أكم ولا مسائل إن شاء الله يا الله كتبه mutum da yake cewa li anna shari'ahuma as-sami'ul basir shi yafi da mu ko al-basiru Allah mai ji ne mai Allah mai gani ne as-sami'u mai ji ne al-basiru mai gani ne yana ganin komai kuma ganinsa ba shi da iyaka kuma da jin da ganin siffofi ne waɗanda lam yasbiqhuma al'adam wala yalhaquhuma zawal da ba babu su bane da sannan aka same su tuntuni Allah mai ji ne Allah mai gani ne kuma da cikakkiyar kamala sam'i ne ba irin na halittarsa ba Allah yana ji ba irin jin da halittarsa suke ba halittarsa jinsu mahadudi ne shi kuma babu abin da baya ji amin taɓa zancen a nan ko daga cikin maslahar kwanan da mamun yi zancen ina ne daga cikin maslahar da Allah ya sanya halittarmu ya sa iyaka ga abin da za mu iya ji abin da za mu iya ji yana da iyaka inda komai za ka iya jinsa da ƙarfinsa to da ba ka iya bacci ba kana sa kanka a filo za ka ji abubuwan duk da ake a kowane gida inda an ba da damar wannan aida an shiga uku to amma a dabbobi a kowanne in ya kare kansa ƙasa haka zai jiyo abin da ke wajen kilomita goma zai jiyo wani ma sama da haka wani ta hanyar kanshi zai je. to kai ka kaddara inda a ce kanshinka irin na kura ne irin na kuda idan wani kilomita ɗari aka ce sai su jiyo kanshin wani abu to kan da haka aka sa hancinka yana jiyowa abin ai ba ka iya zama lafiya duk wani kowa a eriyar gidanku da unguwarku kullum yana hancinka don haka wannan takaitawar da aka sanyawa da jinka da ganinka aka sanya musu limit wallahi ita ma ni'ima ce ba ko ba ni'ima mace to ka gode wa Allah akan duk abin da Allah ya zaka shi Allah kamar da muka faɗa ne wallahi Allah ba a cin gyaran sa in ka kalli halittar ka kawai komai bi kadarin yayin shi ya yi shi da gwargwado da iyaka gwargwadon iya abin da kake so kenan to kai da ɗan kwakwalwar ma da aka sanya maka tana da limit duk da tana da yawa in an kwatanta ta da abin da wata kwakwalwar take to amma sai ka ga kai wai za ka zo kana wata tumbatsa ka zai ka farfashe ka zama profesa za ka ci gyaran Al-Qur'ani, za ka ce abu kaza ba daidai ba ka yi ilimi mai faɗi an ce maka kaza ka ce a ni wallahi abin nan na kasa yadda hankali na zai kama kana da matsala hmm? ba wai wani nake nufi musamman ba haka wanda ke jahili shi ma bai karanta ba shi kuma saboda jahilcin nasa shi ma bai fahimci addinin ba a ce masa kaza shi ma ya ce bai yadda ba duk wanda ya jahilci wani abu dama ya fi gaba da shi eh, duk wanda ya jahilci wani abu ya fi gaba da shi Allah kyauta shi yasa muke son kowa ya san girman Allah alal akalla ka bambance zancen Allah daban yake da zancen sarki ko gwamnan ku. zancen Allah sama yake da na ko in aka ce Allah to magana ta ƙare kada ka bari ka fifita zancen wani akan zancen Allah an gane wannan abu wannan abun zuciyarka ta ɗauke shi kullum shine shine dama tauhidi muje yace allabi la takhfa alayhi khafiyatun Allah shine wanda wani ɓoyayyen abu baya tsiya gare shi in khafiyatun تخفى على الناس كو وهذه الخافية لا تخفى على الله يوا وني أبو بويا زي بويا ga mutane amma ba zai buya ga Allah ba wallahi ko wannan ya isa kaga girman Allah ko wannan ya isa yanzu duk abin da ake fa a duniyan nan da zancen da muke yanzu ana irinsa a wani wuri irin a wannan lokacin yanzu a wata duniyar ana irinsa wani kuma yana can yana hayaniya wani yana zagin wani wani yana cin mutunci wani yana karanta qur'ani wani yana zikiri duk Allah yana jin kowa kuma a lokaci guda kuma yana fahimtar kowa abin da ya faɗa wannan ya ishe ka kaga girman Allah cewa ba za ka saba masa ba saboda kai ba haka kake ba ‘ya'yanka a gida daga katanga ta tsare tsakanin ku suna can suna wani abu wallahi ba da za a yi kasu in ba ɗaya daga cikinsu ne baka labari za ka sai ba kowa ba amma Allah komai yana bi babu wanda zai ɓuya gare shi kuma yana ganin komai da kowa komai yana gani kuma komai yana fahimtarsa duk wani yare na duniya shi a halice shi ba abin da za a faɗa a laye masa ba a yi masa wayo ba a cewa bari abu ta nan a kauce da ba zai gani ba ba a yi wa Allah wannan dole ne ka ji wannan abun ka fahimci girman Allah ta waɗannan abubuwan cewa kai Allah fa ya fi ƙarfinka to don haka in ya ce kaza to kaza din ita ce gaskiya ka karba ka sallama ka miƙa wuya wa ya'lam kuma mutum ya san min masalihil ibadi ko in an ce Allah madauki yana sane daga maslahohin bayi ma la ya'lamun abinda su ba su sani ba ne abin da yake faɗa dangane da maslahar mu amfanin mu alherin mu abin da zai je zama mana alheri shi ya fi mu sani hmm? ko bai fi mu sani ya fi mu akwai abin da kai kake tsammanin alheri ne ashe ashe ba alheri bane sharri ne gare ka to shi kuma ya riga ya sani tuntuni za ka ce sa ce kada kai kaza domin in kai kaza akwai matsala kaza to inda ya faɗa ka fahimta inda bai faɗa ba ma in ya sai kada ka yi to ka tsaya akan kada ka yi saboda ya fi ka sanin me zai biyo baya in an yi an fahimci waɗannan abuwa yawwa to kafin mu je sun amara bi ta'atihi wa ta'ati rasulihi abin da ya shafi adalcin mu karasa magana a kansa saboda la'alla lokaci mu cike zancen da shi adalci menene adalci a sanya abu a bigiransa kishiyarsa shi ne zalunci zalunci shi ne a sanya abu ba a bigiransa ba kamar da akan fassara hikima hikima ita ce a sa abu inda ba za a ci gyara ba eh, saboda zuzzurfan tunani da kwarewa da ɗaɗɗiya da ake da ita sai ka sa in an yi abu to ya zauna a mahallinsa ba gyara to haka adalci ka sanya abu a inda yake daidai inda ya dace to wannan sanannen abu ne musamman a babin hukunci da shugabanci babban abu ne da ake nema malam jalaluddin al'adawi a shafi'i wanda ya rasu ɗari biyar da casa'in daidai a littafinsa mai suna al-manhajul masluk fi siyasatil muluk ya faɗi wata magana mai kyau da ta ban sha'awa na so mu ji ta tare da ku don fa'ida akan abin da ya shafi adalci yana cewa i'lam annal adla yake ka sani cewa shi adalci shine ashrafu awsaful malik ko al muluk a cikin siffofi da ake siffanta mai shugabanci ko sarki ko mai mulki da su to babu wanda ya kai darajar a ce adami haka ne? Hmm? yanzu kowane fanni akwai abin da aka fi nema a gunsa haka ne ko da ana neman adalci to za ka ga kuma akwai wani abu ne da aka fi so a wurin a wurin injiniya mai aka fi so kwarewa ko littafi fahimtar abubuwa hmm. a wurin ta jambe ku a wurin an gofan yana neman amarya zai ce kyau ko ba gaba ne to haka kowane fanni in mutum yana neman abu akwai wani abu da ake nema to a gun mai mulki ko mai yin shugabanci siffar da tafi kowace kyau a siffanta shi da ita shi ma ya fi son a faɗe ta dangane da shi ita ce adalci ba fa'ida zuwa ce shugabanku ne kyakkyawa ne ko shugabanku ya iya ado shugabanku ya iya kaza da kaza shi ma ba zai so a ce wannan din ita ake yawan faɗa gunsa ba a kansa ba sai yaga kamar ana tuhumar almubazzaranci yake amma aka ce masa adali to sai ga yafi kowa jin daɗi haka ne ko ba haka ba to wannan a ɗabi'a ta ɗan adam haka abin wato yake shine abin da malamin ke nufi ashrafu awsafu al-malik ko al-muluk wa aqwam li kuma adalcin nan shi yafi tsayar da da kuma dawwamar da shugabanci da mulki da gwamnati ta shi ne shugabanci me ake nufi da wannan aqwam miƙewa tsayuwa tabbatuwa daɗewa ƙarfafuwa da rashin girgizuwa idan mai mulki ya zama mai adalci ne to Allah yana zaunar da mulkinsa sai daɗe musamman dai in ba irin wannan milin na zamani yanzu na demokaradiyyar an san shekara hudu ba misali ba yi wannan bangaren daɗewar ba to ko da wannan ɗin ne in aka samu adalci to yana tsayuwa da ƙarfi kuma ana samun taimakon Allah wajen yadda za a gudanar da shi wahalhalin da wasu za su sha a kan shugabancin mutane in mutum ya adalci wala sai ga Allah ya sauƙaƙe masa shi sai baccinsa irin wahalar da suke sha mutum ƙarfe uku waye mutum ya kasa bacci wani ma har ta kai shiga sai ya tsallan kwami wani abu wannan wahalar Allah yana sauƙe yana sauƙaƙe wa mutum wallahi in yayi adalci daga ya sa tsari tsarin nan ya sai ba zan kauce masa ba daga su masu neman sa su zo su ganshi ma karfe biyu na daren duk kila saboda ya saba wa tsarin ne za su to ya riga ya fita cewa ba za a yi ba kawai ga abin da za a yi kuma kowa ya san shi akan haka shi nan zai tafi ya kwanta akwai wannan ko babu haka shi adalci mabuɗi ne da yake shimfiɗa wa mai shugabanci duk abin da yake so ya samu na natsuwa da kwanciyar hankali rashin sanin haka shi ke sa mutum ya tsammanin dabararsa ce za ta ba shi dama ya shugabanci wallahi dabarar mai shugabanci ba ita ce mai taimakonsa a matsayinsa dai na ɗan adam ne wannan ɗan adam inda mai shiga ban ɗaki ya fito to bai wuce hankalin kowa ba kwakwalwa duk irin ta ɗan adam aka ba shi daga babban abin da zai ci nasara shine ya bi abin da Allah yake so sai kaga Allah ya bashi i'ana sai kaga Allah ya kawo masa makusanta na kwarai domin su makusanta in ba na kwarai ba ne suka ga kwarai yake so to za ga sun tafi bashi domin ba za su amfana ba sai ana yin abin da ba daidai ba in kuwa marasa kirki suka tafi suwaye za su zo masu kirki da su ko kuma shi zai nemo su da kansa sai kaza yake so kaza yake so to sai kaga Allah madauki ya taimaki mutum a kai kuma ya bacin sa har da munshari kamar da ake cewa sannan yace shirya annahu yab'athu ala ta'ati kuma shi adalci yana sanya mutane su yi wa shugaba da'a haka ne idan shugaba yana adalci to kawai daga ya ce ya ku jama'a ina ba da umarnin mai kaza yanzu nan daga jama'a duk an fito saboda me an san yana da adalci bai yi zalunci ba wa yad'u ila al-ulfati kuma yana kiran yana jawowa a samu haɗin kai da son juna saboda me ba a fifita kaza ba ba a fifita kaza ba ba a fifita wani ba ba a fifita wani ba kowa an yi mu'amala da shi tawafiya daidai wa daida to sai kowa aka kira shi taho nan sai taho kuma kowa sai ya je yana son dan uwansa wannan na san wannan wannan ma na san wannan saboda adalci haɗin kai yake jawo wa bihi tasluhu al-a'malu da adalci ayyuka suke jaruwa ba sa ɓaci in dai za a yi adalci to za ka ga abubuwa suna gyaruwa wa mul amwalu dukiyoyi suna haɓaka da adalci in dai ana adalci to dukiya tana haɓaka ku ji wannan bawon Allah wannan kuma da gaske ne Allah wanka Allah, ba ya ce in aka bi dokokinsa me zai faru zai saukar da arziki ashe kenan saukar da arziki yana da alaka da bin dokokinsa bin dokokinsa shine adalci watan ta'ishu ra'iyatu kuma waɗanda ake shugabanta za su fantama wani in an dai kun san dai fantamawa yawa inti'ashi shine jin daɗi da morewa irin abin da kuke faɗa yanzu ko a sha roman me Allah kyauta wa al maziyatu kuma abinda Allah ya bambanta dan adam da shi maziya da ɗaukaka da daraja to sai ka ga ta kammala ta ƙaru ta cika Allah cika mana ni'imominsa Allah ba mu shugabanni masu adalci waɗanda Allah bai wa shugabanci muna roƙon Allah ya ba su damar yin adalci adalcin nan taimako ne gare su adalcin nan taimako ne ga al'umma kamar da muka ambata kwantar da hankali ne gare su kuma daɗewa ne a gare su sai ka ga sun daɗe shekara hudun sai ta zo kaga suna ganin ma ta makara sun dade suna jira kwana kaɗan suke zuwa a zo ma su sauka in mutum ya yi abin da ya dace to sai ga abin da ya dace a cikin mutane duk da mun san waɗannan al'amura suna da wahala to amma duk da haka in mutum ya dage tun da shi yadda ya ɗora wa kansa eh da bai tsorata ba ko in ce da mutum ya tsorata da sai ce na bar muku abinku ba zan iya ba tuni yanzu da shugabancin kunanan masallacin kawai aka mazance ba na so ba gari kawai ba na lokal gwamnan na jiha ko a ce ƙasa wallahi ba na so ba zan iya ba kuma ba na so ka zauna lafiyan nan ni a guna in son kai sunansa to na fi son kai na akan son ku ko ba ka bane ni a ce na zauna lafiya tsakanina da ubangiji ka je ka shiga aljanna ba hisabin kowa ba ya fi ba hmm? ko ya ga a zo a ce ga naka haƙoƙin na gida da mata da me kuma a zo a taro maka na al'ummar da suke zaune suna jin tafsirin nan na a ce duk garin nan na a ce duk jihar nan ko a ce duk ƙasar nan baki ɗaya hmm? a ce kowa sai an tambaye ka a kansa ya aka yi kaza ya akai kaza ta inna Allah ya murkum أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها قال الحسن الحسن البصري ينتشوى إن الله تعالى جمع الخير كله والشر كله في هذه الآية هي الحسن البصري الله يتكتر يتكتر alherai baki ɗayansu da sharrori baki ɗayansu duk ya ambata su ana ma'ana kowanne da kishiyarsa an gane yawwa da rikon amanan nan me aka faɗa inna allaha ya amurku an tu'addul amanati me wannan rikon amana me alheri tozarta amana me sharri ila ahliha wa idza hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil adl maganar ahliha shine subject din da yin adalci wajen wannan shi ma menene umarni ne daga Allah domin wanda za a bayar a tantance a fayyace shi din ya tantanta a baiwa duk wani yana da ciki kiciyar haka zalunci ne shi ma sannan wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl shi kansa al hukm bil adl ko ka iya cewa da maganar amana da maganar adalci da kuma wancan abin da ya shafi fa'a na wulafin umuru da zamu zo kansu la'alla shi ke ishara zuwa gare su to amma dai ya hada alherai baki ɗayansu a wannan wuri ya kuma hada sharri a wannan wuri shi abin da ya shafi adalci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai magana akan falalar mai yinsa me yasa ya ambaci ah, daga cikin mutanen da za su shiga inuwar Allah a ranar da babu wata inuwa sai ta Allah wa aka fara faɗa imamun adi me yasa ba a ce imamun jamilul khilqati imamun zarif hmm? imamun eh, sahibu amwal imamun qawi hmm? imamun mutajabbir duk ba a faɗi wannan ba amma sai aka ce imamun adi kuma ba a ce imamun mai tausayi ba kun gane ba a ce mai shugaba mai tausayi saboda shugabanci da tausayi kadai baya tafiya shugabanci da tausayi kadai baya tafiya amma adalci fa adalci ya kunshi da tausayin da kuma tsayawa daidai a dawo da kowa kan hanya wanda ya yi murguɗe su dawo mai buƙatar a daidaita shi da bulala a sa bulala mai buƙatar a raba shi da ransa saboda sauran al'umma su zauna lafiya duk adalci ya tsari shugaba ya raba shi da ransa shine a haɗa shi da hauni ya raba shi da ransa saboda sauran al'umma su zauna lafiya me yasa aka da damar masu hiraba masu fashi da makami masu kidnapping masu meye masu ɗauke mutane su kashe masu fyaɗe su shiga gidan mutane su duk hukuncinsu ne an yi kattalu au yi sallabu au su a aidihim wa arjuluhum min khilafin au yin faumin al'ad haka Allah ce Daka in ka zo kana zancen eh, tausayi da rahama amnesty a rubuta musu kowa ya laifi kawai zo a neman masa amnesty ba inda za a zauna lafiya shi wannan tsayawa da take kafar mai laifi a zare masa ido a ce ba a nan ba wannan yana tattare da harkar shugabanci ko kuma ita ce babbar matsalar da take cikin wannan harkar ta demokrasi tana cikin babbar matsalar da ke cikin harkar mai shugabancin demokrasi saboda shi ne demokrasi babban abin da ya dame shi jama'a su zaɓe shi su so shi ya samu ƙuri'a in ya tsaya ya sa wata doka da wani tsari yana tsoron ba za a sake zaɓarsa ba shi kuma take zaɓen nan nasa ya fi zaman lafiyar al'umma ɗin muhimmanci a gunsa amfanuwar da zai a duniyance ya fi masa muhimmanci a kan yadda al'umma za ta zauna lafiya ina laifin mutum idan laifin ya ce ka yi tam guda da aka yi da adalci da tsaye da doka da za a ga alherinsa ya fi da a yi tam biyu inda ana yin sama da biyun ma misali a ce kuma da irin wannan tsarin lakwalakwan ne duk dokoki babu su kowa yana tsoron doka shugaba duk abin da ya sai aje ai kaza sai kawai wani ya tafi kotu ya kai shi kara kuma sai a soke shi nan ba wani abu nake rifarin zuwa gare shi in particular ba ka'ida ce ta shugabanci dole akwai tausasawa akwai kuma mai. tsayarwa amma in kowa zai juya ka to babu zancen shugabanci kwata-kwata a duniya dole ne shugaba ya zama shi sa ake son ya zama gwargwadon hali in akwai dama a'lamun nasi akalun nasi alal akalla in bai zama haka ba to ya zama ya jawo a'lamun nasi da akalun nasi suna tare da shi ko ba ka ba su zama masu tunani irin nasa saboda maslahar shugabancin da maslahar da za a samu a zamantakewa ta mutane ita ce sama da komai akan abar komai ya tabarbare babu doka babu inda za ka je ka kai mai laifi yanzu a ce a ƙasa irin tamu ka ɗau mai laifi a kama ɓarawo ka kai shi gun 'yan sanda wai a ce maka sai ka biya kuɗin abincin da zai ci wannan abin sai kai mamaki ta ina irin wannan abu za a samu yanzu ba zai iya tasawurin ba zai iya fahimtar wannan abun a ce zai faru a duniya yana da wahala ta kwarkwacewar ta ɓaci za ka dole ne ka yi fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki al'umma da shugabanci mai kyau mai adalci mai ƙarfi da dokoki za su tabbata amma duk lokacin da mutum yake shugabanci ya zama tsoronka wai dawowa kan kujerar yana kallon shekara hudu ya ta bi a ta daidaitawa da kowa saboda in ya zo eh, eh, eh, sake za sake zaɓensa saboda ba za a ce ya yi kaza ba wannan maganar muhimmancin ta tsakani da Allah bai kai muhimmancin a gyara rayuwar mutane ko ta wata guda bane a gyara mutane wata guda shekara guda shekara biyu shekara uku shekara hudu a ga alherai ai maka addu'ar alheri ka tafi ya fi maka kai din a matsayinka na mutum zaman lafiya da a ce ka bar kowa masu wannan ya zagi wancan wannan ya ci mutuncin wannan ba dama a ɗau doka a wannan kawai saboda ba a so a bata da wancan banda abinda da ma yake da alaka da son zuciya iri iri na abin da ya shafi wannan jam'iyya da wannan jam'iyya da kaza da kaza da kaza da kaza shugabanci duk ba ruwansa da wannan kana hawa shugaba to al'umma duk ta kasu da wanda ya zaɓe ka da wanda bai zaɓe ka ba wajibin ka kai masa adalci wannan haka ka'ida take Allah subhanahu wa ta'ala muke roko ya taimake mu akan adalci malamai dangane da abin da ya shafi alƙali saboda za mu tsallake wurin ne mu wuce ko lokacin na gaba ɗaya mun ya babu bari mu faɗi yadda sauri ba na son mu sake dawa kan wannan ɗin ne insha Allah ta'ala gobe sai mu tashi kan zancen mu na gaba daga cikin abin da malamai suke ambata walla dubban ah, mai alƙalanci da mai hukunci tsakanin mutane suna nan a cikin littattafai da yawa na siyasar shari'a da kuma adabul qadi manya-manyan malamai da sun rubuce-rubuce eh, a kai da yawa ah, mutum ya koma zai fa'idanta da wannan daga cikin abin da nake so in fito da shi shine idan har a waɗannan abubuwan zan ambaci guda shida a nan ma ana buƙatar mutum ya adalci tun kafin a zo abin da ya shafi wato yin hukuncin shi kansa farko alƙali ya yi adalci tsakanin masu saɓani da junansu tun farko wajen shigowarsu zuwa gare shi yayin da ya zauna in a ba ne ko a kotu yayin da za a ce inawa ne shigowarsu to su shigo tare kada a kira ɗaya sannan kuma a kira ɗaya daban su shigo tare wannan tun daga nan shi ma adalci haka nan ya daidaita su wajen mazauni inda za su zauna kada a bai wani kujerar da ta fita ɗayan ɗaukaka irin kujerar da wannan zai zauna to irin ta za a bai wa ɗayan domin idan ɗayan ya ga alƙali ya bai ɗayan kujera mafi girma me zai ji zai raunana zai rasa confidence akan za a yi masa adalci ko ba za a yi masa ba shi kuma wannan zai ji wata ɗagawa ya nutsu cewa za a yi masa wani abu hakanan abin da ya shafi hatta kallo kallo irin yadda ake cewa mutum wajen adalci tsakanin mata kallon da za ka to hatta kallon da za ka yi irin kallon da za ka yi wannan to shi za ka yi wa wannan hatta a wannan ana neman ka yi adalci hakanan wajen lafazi kar ka yi wa wannan tsawa da lafazi mai eh, ɗaga sauti wannan kuma kana lallaba masa saboda sai a ga cewa kana suna zuwa gare shi to lantana a ce wai ga wani ya zo ga wani ya zo kuma alkali zai gaishe shi ya je ya durƙusa ya gaishe ai magana ta riga ta ɓaci alkali ya durƙusa ya gaida wani kuma magana ta ɓaci Allah kyauta hakanan wajen iltifati waiwaye ya waiga ya kalli wannan to ya adalci irin yadda ya waiga ya kalli wannan haka zai waiga ya kalli wannan in ya waiga ya kalli wannan sau uku wannan ma haka sau uku hakanan wajen fito da hujjar yadda zai yi irin tambayoyin da zai yana matso shi ya eh, ya fito da laifi ko ya fito da hujjoji ya faɗi me yasa aka kaza to ya aka kaza aka kaza to irin hanyar da ya bi da wannan haka zai bi da wannan saboda duka ya tabbatar da adalci to in a wannan gurin ana neman mutum ya adalci ina ga zancen kai hukunci ba daidai ba ka wa wanda ba shi ne mai gaskiya ba ka ba shi gaskiya shi sa musulunci babu addinin da ya kai shi adalci da kuma kira zuwa ga ayi abin da yake daidai muna roƙon Allah ya taimake mu aikata daidai Allah ba mu ikon faɗin daidai da aikata daidai da kuma yin dukkan abin da ke shine adalci muna roƙon Allah ya sa albarka a shugabanninmu Allah ya tsare su Allah ya taimake su akan shugabancin su Allah kada ya basu da dabarar su ya ba su dukkan tunanin wato yadda za a yi su yi abin da yake shine daidai gwargwadon abin da dan adam zai iya yi wa akhiru da awana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk